Shekara guda kenan nake dauke da farin ciki annashuwa tare da jin daɗi a gidana duk sanadin kazar nan da Hajiya Habiba wato jarumar mata Sokoto shekara tir da cinta tana aiki yanzu kuma shekarar ta sake dawowa kuma za a ƙara sabunta komai ya dawo fil domin Hajiya Habiba ta shirya tsaf mu kawai take jira mu zo mu bada list ita kuma ta jancada mana aiki. ai na fi ki jin daɗi da zagayowar wannan shekaran domin kuwa ban ci kazan ta Hajiya Habiba wato jarumar mata Sokoto ba wancan shekaran ya bar ni ko in ce an wuce ni ban samu ba sai dai na sha magungunan mata amma na zaƙo wannan shekaran a sani a list din waɗanda za a dafa wannan kaza ta sirri mai ɗauke da magungunan da suke gyara jikin mace har ta yi shekara guda cir yana aiki a jikinta. kwarai kuwa wannan shekaran kan ba za a barki a baya ba domin kuwa hajiya habiba tsafta shirya domin ta kawo kowace mace wannan kaza da take bukata mata da kuma tarin wasu magungunan mata da za su gyara wa mace jikinta ta yi tsaf domin ta faranta ran gidanta da kuma faranta ran mai gidanta sannan kuma a sassauƙan farashi ne domin kuwa promo ne na musamman za a yi kunci hajiya habiba ta yi tuntuni an fara ɗaukar list yanzu gidanta za mu je mu ba ta namu list ɗin na kayan mata da kuma wannan kaza ta shekara-shekara kuma albishir na musamman gare ki hajiya habiba jarumar mata sokoto ba a nan kawai ta tsaya ba bana ta zo da magunguna na maza wanda za su magance musu duk wani matsala da suke fama da shi kamar na rashin gamsar da iyali da sauransu akwai magunguna kala-kala wanda ba sai na ambata miki ba idan muka je muka yi ido biyu da hajiya habiba jarumar mata sokoto za ki gansu a sassauƙan farashi aini daɗi na da hajiya habiba ne akwai ruwan kirki bayan sarrafa magunguna masu kyau da inganci sai kuma ka ji kayan nata a sauƙaƙe kuma daɗin daɗawa yadda take tura su kowanne gari a faɗin najeriya kuma cikin aminci abin yana daɗa tsima kuma yana daɗa burge ni aini duk wata mace da bata sha maganin hajiya habiba jarumar mata sokoto ba ba na mata kallon mace domin kuwa magungunanta 100% ne wato tested and trusted ina gaya miki kawata ba kowace mace bane za ta gane amma na fi so duk inda kika zauna ki ba da namban Hajiya Habiba jarumar mata Sokoto ko kuma ki bada adireshin ta wato ki ba su namban ta 080 83 72 30 40 ko kuma 081 36 85 16 03 za a samu Hajiya Habiba wato jarumar mata Sokoto akan waɗannan nambobin kuma tana nan a cikin garin Sokoto ku tuntuɓe ta domin kowane irin kayan ku na maza na mata in dai magani ne kun zo gidan ƙarshe kat kenan tana muku fatan alkhairi da barka da zuwa a da yaushe kada ku manta kazar dahun shekara ta zagaye ku zo ku ba da list a sassauƙan farashi. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ibtisam kashi na ishirin. Aminu na Amhajiya suka yi shiru na ɗan lokaci san zuciya ya kawo ni wannan yanayin da nake ciki ka yi min komai amma na kasa haƙura gashi inda na kai kaina Aminu ka yafe wani ima da ke kwance a cikin kabari Allah ne kaɗai ya san azabar da take sha a dalilin abin da ta aikata ni ma ka yafe min dan Allah Aminu ya shiru yana sauraron ta har ta gama ya sauke numfashi Allah ya yafe mana baki daya amma ya kamata ki dinga shan maganin saboda wahalar ciwo ake gudu ba wai mutuwa ba Hajiya ta shiru ita kaɗai ta san halin da take shiga idan tana shan magungunan nan shi ya saka kwata-kwata ta daina shan su dakin ya ɗanyi shiru kafin hajiya cikin shekaru kuka ta ce duk abin da ta aikata ni ce sala tun tana karama nake hure mata kunne nake nuna mata 'ya'yan kishiyoyi na ba 'yan uwanta ba ne. kuɗi su ne gatanta da darajarta haka aure na ya rabu da mai gidana saboda ya gaji da mugayen halaye na. da sharar da nake yi wa na ina haɗa su husuma Aminu ya kalle ta sosai ya ce ni ko mene muku mene muku da ke ki? ko tarwatsa min rayuwa Hajiya ta girgiza kai da sauri ta ce, "San zuciya ne kawai irin namu." amma ba abin da ka mana hasali ma bamu san ka ba muka binciko ka da kanmu kallon ta yi ta tare da alamar tambaya ta share kwallata ta ce mahaifinka ne yake son yar kishiya ta Zainab da aure da ima da daga kudin mahaifinka ta rikice balle ita duk samarin da ke santa babu mai koma shin ita kuwa gashi mai jibgigiyar mota ya zo yana santa dan ta zama neman samari masu kuɗi sai dai kowa ya yi amfani da ita sai dai kowa ya amfani da ita sai ya ce ba zai turo ba kan Aminu ne wani irin gingiran jin wannan kalmar ko kallon hajji ya kasa saboda nauyin da zuciyarsa ta yi Hajiya ta yi ƙasa da kai ta ce, Allah ne kaɗai ya san yadda aka yi ta shiga gun malami. Ta je ne akan jiyo da hankalin mahaifinka kanta, ya ba ta umarnin ta kawo hotonsa ta kuma yi bincike a kansa. A nan ne ta san yana da ɗa wanda ya isa aure. Bata san ka ba saboda baka a ƙasar, nan malamin ya yi maka asiri wanda ya karkato da hankalinka ka dawo Najeriya. Gaba ɗaya kallon Hajiya yake, yana mamakin wai matar da ya shekaru uku da ita, ashe duk zaman ƙarya ta yi da shi. Tun daga lokacin take ma asiri haka mutu a kanta, wanda babu wanda kake gani sai ita, a kuma ta saka ka ɗauko nan muka ƙara shiga don rufe bakin ka da na mutane hannu ya daga mata da sauri ya ce ya ishe ni haka to daga ki hannu ima ribin me kuka ce ita ta rasu ba tare ta muri ni ba yadda ta shirya ke kuma kalli yadda Allah ya dake kuka ta fashe da shi sosai nan da nan tari ya rike ta Aminu ya kalle ta cikin takaici ya ce ni duk abin da kuka min na yafe muku sai ku shirya ga muku da wanda ya halicce ku ‘ya'yana ba za su zo nan garin da sunan ganin ki ko wani naki ba wannan shine hukuncin da zan muku daga ke aiki ba su da dangin uwa daga yau na musu iyaka da ku yana kaiwa nan ya miƙe ya fito daga ɗakin wanda ba abin da ke tashi sai warin kashi na dubu biyu da kuma warin tusa hajiya hajiya kuka take sosai tana roƙar yafiya tana kiran aminu daga baya ta koma kiran ibtisam sai dai aminu kallo ɗaya mata ta san bai amince ta shiga ba kafin su tafi aminu ya ba wata mata kuɗi ya ce ta dinga kula da hajiya daga haka suka tafi kwanan su da zuwa ƙauyen suka sake samun mummunan labari na rasuwa hajiya tun da ta mutu da yake tana zaune ne a bangare guda ba su ma san ta cika ba sai da safe an zo kawo mata dumami aka ga ta mutu babu wanda ya je gaisuwa daga Kano sai Aminu gaba ɗaya gidan kamar ba gidan mutuwa ba mutane ana zaune ana ta hira da shewa ana sanar da su labarin zuwan Aminu kowa yayi kasa da kai wasu har da ko carbi ya shigo ya ajiye musu kuɗi bayan kayan abinci da aka shigo da shi yana zuwa ya dawo ko minti talatin bai bai juyo abin mamaki tun da hajiya ta rasu sai ya ji tamka an cire masa ƙaya daga zuciyar shi kamar yau aka haife shi haka yake jinsa cikin walwala da nishadi dama yana tunanin da zai rayuwa bayan hajjana da manyan tabuna a jikinta duk da ya ji mutuwarta sai dai ga yaran su yan mata da in har mutane suka san sirrin kakansu aure zai yi musu wahala Allah ya sa mu cika da imani ko kuma mana kyakkyawan ƙarshe yana shiga garin Kano ya wuce ta wani mall bangaren kayan mata ya nufa English ya sai dan dauka gaba ɗaya kamar wanda ke sata haka yake yi saboda kunya ka ganshi da girman sai na dauka kaya irin wannan wata riga bacci ya gani irin minnet din nan shara-shara ta gefe ya dinga kallon rigar yana tunanin yadda za ta zauna a jikin Ibsam gefe da gefe ya kalla ganin ba mai sa ya saka idan dan zaruri riga ya ya saka a kasan kad din ya rarrafe ta da wasu kaya shi a dole bai san a gani gumi biyan kuɗi ya nufa gaba ɗaya kunya ce ta rufe shi da aka ɗaga rigar sa kawai ɗauka ya kira ƙanansa da ke ka waje suka fara waya kallon bibiyan kuɗin ya yace? eh ina sai maka abin da kake bukata cikin mamaki ƙanin nasa ya ce me nake bukata bai danka shi bai kallon bibiyan kuɗin yana murmushi ya kashe waya yace haka nan suke su ne yara amma ba da masu je zaka shiga sayayya sai su fara cewa suna son kaza da kaza shi dai dariya kawai yayi dan bai san me zai ce ba haka Aminu ya fito ya shige mota yana hawa kan titi kawai girgiza kai tare da sa dariya lalle Aminu yaushe ka zama haka da wani irin farin ciki Aminu ya shiga gidan hannunsa dauke da kayan shopping din da yayi yau bayan ta yi wanka ta saka wani lace dinta da aka mata dinkin buba ya mata kyau sosai ta yi dan makeup kaɗan sannan ta ɗaura dan kwalinta nan fa ta ƙara fitowa fes dama kwanakin da wani kyau da fresh take ƙarawa ba shakka kana ganin ta zaka san hankalinta a kwance yake don a ma ƙawayenta tsokanar ta suke yi aina sai dai dariya ta ce yayana ne da alama ya iya kiyo tana zaune a falo tana juya wasu islam taliya wacce ta yi fara da vegetable soup ya sha kayan ciki sai kamshi take nan suka ji sallamarsa a tare suka riga ganin sai sa islam da ilham rugawa da gudu suka rungume shi yana murmushi yana kallon su ya kasa shafa kansu saboda kayan da ya rugu ibti da karaso ta karɓa na hannu ɗaya tana neman zami hannunta ta ji ya riƙe hannun cikin kunya ta mai alamar su ilham da ido sakin da ya tare da shafar saman kansu Ni, me za a ci haka taliya ilham ta faɗa tana dariya hmm, da alama kuna so ku? mu ne muka ce a dafa mana dadi daga yanzu wannan shine best abinci na ilham ta faɗa tana dariya ya kalli ifti ya ce da alama mumi ta iya abinci ko kallonsa suka yi sannan suka kalli ibtisam da sauri mumi suka tambaya ya kalli ibtisam ya ce ba kwa santa a matsayin mumi ɗinku kallon juna suka yi ya ce shikenan bari ta koma gidansu in ya so ku sai ku ci gaba da zama daga ku sai ni kai suka girgiza da sauri suka karaso suka rungume ifti islam ta ce a adan allah dadi ya ce gashi nan ku zaba in ba mumi bace ta bar muku gida ilham ta kara ta ce mumi idanun ifti ne suka ɗan yi raurau ta sunkiyo ta rungume su a jikinta ta ce ilham ita ma islam ta dago ta ce mumi kam ta rike su a jikinta bata farga ba sai kwalla ta ji amina ya kalle su cike da sha'awa mikiwa ta suka kalli juna sosai kowannensu da abin da yake ransa sannu ciwar ifti tana kallon sa cikin wani yanayi maza ku je ku ci gaba da cin abincin ku. bari na kai kayan nan kicin ifti ta sake ɗaukar ledar kan tebul ta yi kicin shi kuma ne ɗakinsa da ɗayar ledar gana haka yasa bata ce za ta karɓa ba ta san kayan ba na kicin ba ne sai da ta gama ware komai ta sa inda ya dace kafin ta ɗauko wanda za ta ba wa yaran ta ajiye a gefen su sannan ta nufi ɗakin aminu bata gan shi ba sai dai ta ji alamun zuba ruwa a cikin toilet ta dinga baza idanu ko za ta ga inda ya ajiye ledar amma babu ta daga kafaɗu ta fice da nufin ta dawo bayan 'yan mintuna Aminu na fitowa jallabiya ya janyo marun ya saka sannan ya hau kan sallaya ya gabatar da sallar la'asar yana addu'a ya ji sallamar ta yana kallon ta sake shigowa ta zauna a bakin gado tana jiran sa har ya shafa sannan ya juyo ya kalle ta ban roƙa mai kishiya ba da na ga kin shafa addu'a da nai. zaro ido ta ce ni ciwa ne ka roƙi kishiya kuma ko ita ka roƙa ai bana tsoron ta ta zo mana Aminu ya tashi daga kansa layi ya karasa inda take ya zauna gefen ta ina da budurwoyi fa karki cika baki na ji na zabo daya nan da nan ta haɗe rai ta kawo da kanta gefe hannunsa ya shiga irgawa kafin ya ce a cikin na tabbata kowace ne wa magana inda ta sake kallon sa fuskar ta kamar wacce aka turo sakon mutuwa ne ya saka shi ya murmushi yana kawo mata hannu tare da lankwasa yatsanta. ta dan daure dan ba ta son magana jin zafin yana ratsa ta ya saka ta fara yin kara ash wash hannu ya saka ya janyo da sa yana cewa kina ihu sai yaran ki sun ji kuma idan suka ganki anan aini za su zarga ko su ce na bugar musu mumun su gaya musu kuma zan yi ba ifti ta faɗa cikin shagwaba tare da yar harara ki ce musu mene zan ce zani na kai mana in ce ma da bulala ido ya zaro yana kallanta nan ta juyar da kai tana dariya a hankali shi na tunda share zaki ma yanzu an yi abinci da ni ko kuma ne je na ci a waje dan na ga yau fitina a keji jiya ta tare turo baki ta ce salan ka ja min zagi a ce kana da mata amma kana fita waje cin abinci to ai gani ne baki min dayi ba shi yasa na kama kafa biyu nace in babu na fita waje ta ya zanyi abinci ba kai cewar ifti cike da jin haushi a falo za a bani kunan zaki zo ki ba kasa cewa komai dai sai tashi da take kokarin yi hannunsa ne a sakala a ugunta ta dan sake yin kurawa nan ma ta kasa kwacewa gani yadda take fusgiwa ya saka shi sakin ta fita shi kuma ya dace goshi ko dai bai iya soyayya bane shin menene ya faɗa na rashin jin daɗi a sa sai tana da ima ita ma haka take fushi idan ya ce zai je gidan ummi ya ci abinci bayan kuma ya san tana da shi a ta amma shi ai zulayar ta yake tashi ya tsaye cire jallabiyar ya bi singila da trikwata a jikinsa gefen gado ya zauna bayan ya ɗauko laptop ya kunna ifti ta shigo da ƙira tire kallo ɗaya ta masa ta ɗauke kai sakamakon yadda ta ji zuciyarta ta harba wani irin yanayi na baza ta yi mata so sai ta lura da cewa tsarin halitta Aminu kadai kan iya sa mace fadawa tarkonsa musamman irin da take da feelings akan shi fuskar ta tsuke ta ce ya ga abincin nan ya kalle da shi ma sai ya tsuke fuska ya ce nan zan zo na ci ko kawo min kusa da ni zaki ta yi shiru kamar mai nazari sai kuma ta ɗauka ta karasa kusa da shi ta ajiye yaya ta kira sunan shi tana dauke hannunta daga kan tire din yana ji mata banza saboda ya ga alamar za ta fara raina shi haka kawai daga dan zolaya sai wani hadiyar ya so take halaye ta lallaba ta tana wulakanta shi yaya ta sake kiran shi Amina dago dara daran idanunsa ya zuba mata su dai sauran dauke nata ta mai da su kan gado wani mene maka kake fushi da ni mamaki ya kama shi lalle yarinyar nan ta mugure yana masa wayo hatta manta ita ta fara yin fushi ya gani yaya ni dai to ka ajiye aikin ka ci abinci sai ka karasa idan ka gama ya rufe laptop din ya tsaya yana kallanta matsa sosai ta zuba a plate sannan ta fara bashi a baki ina ci yana kare mata kallo ita dai tunda ta fuskanci idanunsa yana kanta sai ta bari sa da ido har ya zo kun din karshe sannan ya rike hannun ya juyar da shi sai tun bakinta ya ci cinye shi da yake ta take so sai bata yi gaddama ba ta bude ta ya sa mata cikin dan shagwaba ta ce ka huce shiru kamar mai nazari sannan ya nuna kansa sannan ya nuna ta ya ce ni ne nake fushi ko kice yake fushi ta dan rufe ido sannan ta bude idan ta daya gani yana kallon ta ya saka ta ce to ai kai ne wai zaka je ka ci a waje kin ga dai kice mai fushin bani ni ba ko to ai na sauko aka ce min yaya labanta ta rufe a tare ta ce sorry habibti Allah mantawa nake saboda su islam ni dai dan Allah ka bar ni na ce ma yaya kuncin ya nuna fuskar sa dauri aje zuciya ta danyi sanin ta sumbaci kuncin nasa tana kokarin zama ya nuna mata ɗaya kuncin sake dawowa ta sumbata za ta sake zama ya nuna mata kan leɓansa kamar za ta yi kuka ta sumbata gani ta tsaya bata zauna ba ya kunshe dariyarsa ya ɗau glass ɗinsa ya saka yana neman shan ruwa aikin soja ka koma ta zauna ta ce wai shi wannan punishment din sai na zo zan zauna ake yin sa a jiya zuciya ya dan kalli glass din hannunsa ya ce da cikin kusa karya min hannu gaba ɗaya bana jin hannun nan na aiki ta sa ruwan sa yake so ta amsa amsa ta sanin ta ce yaushe na taba maka hannu amma kin manta sanda kika saka ni lankwasa miki yatsu da ya ta kwashe da shi ta ce gidan ai hannuna ne zai yi ciwo ko kai girgiza ya ce nawa dai da ne aikin tana kallon sa ta ce kai fa kai ba ni na saka ba still dai yayi kenan shi gaba ɗaya zamansa zulaya ne shi saka yanzu gaba ɗaya ya gama shiga zuciyarta sam in tana tare da shi ba ta tunanin komai a je zuciya ta gani ya ɗan miƙe tsaye ina zan ka ya ɗan ɗauki ɗinsa da ke gefen da ya je gida zan je amma ba zan daɗe ba mu ma za mu je don Allah kallon ta yi ya ɗauko riga yana sakawa ya ce yawo ko miji ta sun koyar da ido a'a ba yawo ba ne ba rakiya za mu yi place amini dawo tare da sa hannu ya ɗan ɗago ta samun kan shi da rungume ta yau sai yake tamka wani sabon ango ga wata mugun sha'awa da take bujiro masa tamkar bai taɓa kusantar mace ba ku shirya amma ba gidan umi ba kallon sai tare da limshi ido je ki shirya su islam ki ma ki sa hijabi ya saki da ita kuma ta fito tana haɗawa da gudu dan ta san idanunsa yana kanta kidis maza ku zo ni shirya ku ta faɗa tana tattare gun da suka ci abinci anti na samu ilham ta tambaya cikin zumudi kalle ilham ta tare da yin wani iri da fuskarta dariya ta sa ta ce mummy ina za mu cikin jin daɗi ta ce idanunku za su gane mu baya ku tashi mu je daki kafin a ce an fasa zuwa da mu da gudu suka tashi da sauri ta bayan su Raya ta zabo musu iri daya riga da siket masu kyau ta saka musu ta gyara musu fuska kowace ta dauki handbag ɗinta sannan ta ce su jira ita ma ta je ta shirya dogon riga ta saka purple ta zauna a jikin ta das sai ta wani irin kyau na musamman mai mayafin rigar ta saka a kanta ta yafa sannan ta janyo farar jaka ta saka abubuwanta ta dauko sneakers ta saka ta yi kyau sosai tunda da fito Aminu yake kallon ta shi kansa ya san yanzu ne ya aure ya matsa kusa da ita yana jin kamar ya saka ta a cikin sa fa tabarakallahu ahsanal khaliqin Aminu ya faɗa yace ta kalle shi yayi magana kai hanjin da ya tare da girgiza kai nace duk wannan kulliya fita ce ta danyi raurauta ce a ce nayi kyau ne ba a san faɗa hannayensa biyu saka aljihu ce mu je ko Silham ta kira suka fito tare bayan ta bude suka shiga ita kuma ta koma gaba Aminu ya shiga ya ja mota suka wuce gani dai sun dauki hanyar gidansu da ya saurin kallon aminu cike da farin ciki da dafa cinyarsa gida kai rambuɗa yana tuƙinsa daɗi ya ƙara rufe ta tace wayyo daɗi yau zan ga umma is for you kunya ta ɗan kama ta tace na gode ta ɗan rage magana cikin alamar da tace habibi sun isa gidan yi fakin farin ciki ya kasa ɓoyuwa a fuskarta umar ya fito da alama fita zai yi ya hango mota ba sai an faɗa ba ya san motar waye yana tsaye yana kallon sa har suka yi fakin shi kuma aminin tunda ya hango umar sai ya hana ifti fita ya kalli su islam ya ce su shiga ciki shi kuma ya fito ba tare da ya kalli inda Umar yake ba kofa ya buɗe mata tare da miƙa hannunsa alamar ta kama sai ta san saboda Umar yayi hakan mun shi dariyar ta a hankali ita ma ta dora hannunta saman tafin hannun Aminu ta fito cike da takama da ita. Umar na ganin haka ya zabar a busace zai nufi inda suke ya ji ya tunkule hannu kamar mai shirin dambe yunifofin kai ka ce an taɓa matarsa daga gefen sai jiyo murya abba da sauri fara dan bibita da hannunsa alamar zafi da alamar soyayya je ya naushi Aminu Juyan huta zan fita, Abu ya faɗa yana miƙa masa ke ɗin hannunsa. Hannu sai ya amsa cikin ladabi kamar gaske. Abu ne ya haɗa ido da su Ifti, nan da nan ya faɗaɗa murmushinsa. Da sauri Aminu ya saki hannun Ifti tare da ɗan matsawa daga jikinta yana shafa bayan kansa. Murmushi ta yi, don yadda ya bata dariya sosai. Abu ne ya ƙara so ya miƙa wa Aminu hannu sa gaisa, Ifti ita ma ta gaishe shi. Ku shiga cikin mana, sannan ku da zuwa. Umar ganin yadda Abu yake, kishi ya ƙara kama shi. Ta waye kamar yana waya, ya ka kafaɗa Aminu ya wuce. Abu na gani sai dai bai ce komai ba. Hakan kuma ya tabbatar masa da cewa Umar na rike da ifti a ransa, sabanin abin da ya ce masa. Bayan sai shiga sun sake gaisawa, Abu yi min sallama, sanai ya ce da Umar ya tuka shi su fita tare, dan ya san inda ya bar shi za a samu matsala a gidan. Aminu kama a gidan ya bar su, sai da aka yi sallar isha'i sannan ya je ya ɗauko su, suka koma gida. Da yake sun ci sun ƙoshi, hakan ya saka yaran yin bacci da wuri. Tunda suka dawo ya kule a daki yana kallon YouTube da karatu akan yadda ake soyayya. Duk abin da ya gani sai ya girgiza kai ya ce, "Da girma na?" wannan abin yara ne sai ya canza ya fara duba wani ganin dai mu zai iya bai kashe wayar ya ɗauko ledar ɗazu ya fito bayan ta shirin kwanciya sai kawai ta ga aminu ya shigo riƙe da leda mika mata yi ta karɓa tana jiran ƙarin bayani ta ji ya ce ki sa fararen ki zo bedroom ɗina ina faɗa mata ya bar ɗakin ifti ta saurin zazzage leda ta fara daga kayan a hankali dan bacci ne kuma babu na mutunci a ciki wayyo Allah na wannan zan sa na shiga uku ta faɗa tana zama a bakin gado ta za ta iya zuwa ya ganta cikin wannan arnan kayan waye ba shi wannan shawarar ta siyan su wayyo ita kam kunya take ji ta dade tana shawara ganin lokaci yana ƙurewa dare yana kuma yi ya saka ta rantsa ido ta ɗauki fararen ta sa riga ce haifes da ɗan mitsitsin siket wanda kuma zaunan ba sarfe rufe ba tana gama sawa ta isa wajen madubi yanda ka san karina kafur a beach ko in ce irin 'yan duniyan nan an sha biki ne zani ta janyo ta ɗora a ta sa hijab ta nufi ɗakin nashi tana murɗawa ta gan shi a tsaye a bakin kofar sai dai yana ganin ta ya tsuke fuska fuskarsa a haɗe ce islamiyya zaki ta yi saurin sa ta gina mata up and down ta ce islamiyya juyawa ya gare ya kwanta tare da janyo laptop da alama ta bata masa rai ibti ta haɗi yawo hankali ta kashe wutar ɗakin ta bar wutar da ke kunna a gefen gado ta rufe ido tare da cire hijab ɗin tana kiransa yaya aminu ya mata banza ta buɗe ido ta ko kallon ta bai yi ba idanun sama a rufe suke kamar mai bacci zanin ta cire tare da fashewa da kuka ta tsugunna a ƙasa ta riƙe ƙafa habibi please jin sautin kukan da ya saka shi saurin miƙewa ya nufo inda take rike ta yi cikin tsananin kulawa zai magana ya ga tana kallonsa tana dan murmushi kallon ta yi sosai don ya ganta cikin kayan saurin kawar da fuska yi sakamakon wani irin abu da ya masa yawo a lokaci guda dorewa ya a hankali ya dago fuskar ta idanun ta almshi ta ji ya mata take kyakkyawar goma a kirjin sa sake dago ta yana kallon ta kafin ya mai da fuskar sa saman ta liftai tana jin sai ya daga ta ya kawo ta kan gadon kafin a hankali ya sa fuskar sa akan hancinta nan ya ƙara so ya kai bakin sa cikin nata can su Umar kuwa ba su dawo ba sai magariba lokacin haifti ta tafi. Haushi duk ya kama shi don ko ƙwararren kallo bai mata ba. Bangaren sai nufa yana shiga ya ga Bilkisu akan kekenta tana zaune a falo tana kallo. Tana ganin shi ta faɗa da fara'a wani takaici ne ya kama shi amma ya zai yi. Haka ya washe baki kamar gaske ya ce amarya. Murmushin jin daɗi te ta jawo keken tana cewa Ifti Iftisam suka zo sun daɗe a nan. Ya waske ce haba dai. Bara ban za mu gaisa. Jin haka ya sa Bilkisu jin wani daɗi lallai ya Umar ya canza. abinci ta kawo masa ya shiga daki ya fito ya zauna yau kuma me muka samu ya tambaya yana shi kafa buɗe kulaye fried rice da soyayyen naman kaza ne daɗi ya kama shi tabbas ko saboda wannan dole zai lalaba na kasashiyan nan gashi daga gidansa ake kawo kayan abinci ba ruwan shi da yin cefa ne sai dai ya ci ya goshi wani sa'in ma daga gidansa ake yin abincin Dan fa ya cika katon plate ya juya duka naman ya hauci wannan abin da ya yanzu bai mata daɗi yadda in ya zo baya tambaya ta ko ta ci ko bata ci ba kawai juyewa yake ya cinye sai dai gani take zai daina daga baya sai dai cinye tas sannan da nufi ita kuma ta gyara gwan sallar isha'i yayi dan yadda ya koshi ko masallaci baya jin zai iya zuwa wa garin yayi yana wani da kafa yana tuno da ya ga su ifti sun wani riƙe hannu wafa ya irin ido jin alamun hannu ya akan nashi hannun ya ɗauka mafarki yake yi ya dan yi murmushi tare da rike hannun lalle yana son ifti wato ma mafarkin da yake shi ma ya riƙe hannun da aka mai gori dazu hannun ya jawo dan sumbata ya ɗan buɗe idanunsa cikin sha'awa idanunsa ne suka sauka akan bilkisu tana murmushin kunya wani abu ne ya tsaya mai a rai ya daure ya dan sake ta hankali ya ce ba na son takura miki ne saboda ba lafiya gare ki ba matsuwa ta tarko hannunsa ta ce yayi dan Allah ka daina faɗa haka matsala kafan nan ba wai ta hana ni rayuwa ba ne, ta ya zan ki baka haƙƙinka bayan zan iya inda yake kira sha'awar ifti gaskiya dole ya huce ta akan yarinyar nan nan fa ya riko ta babu soyayya babu wani lallabawa ya biya bukatarsa ita kam ta sha kuka sai dai gani take haka ake yi tunda dai ba sanin kan abin da ya ba kasa ko zama dai gashi babu alama yana da niyyar taimaka mata ya wuce ɗakin sa ya bata ta shirya shi bari ya dan kwanta dan fa baje ya share baccin sa hankali a kwance lalle yau ya rage abin da yake ransa ita kam ta kasa tashi tikin da ta so haka nan ta kwana da safe ma ta yi taita miƙe ta kasa waya ta dauko ta saka a gaba tana tunanin wanda za ta kira duk wanda ta kira ta tabbata zai san sirrin su haka ta jan jiki tana kwalla ta wuce toilet da kira ta dan gasa jikinta tana rike da bango ta dawo daki haka da jaki ginta ta leƙa ɗakinsa yana ta share baccinsa ji ta hawaye sun zubo mata anya wannan auren zai yi kuwa abu babu tausayi sam kusa da shi ta je ta ɗan taba shi tana kwalla cikin zafin rai bude buɗe ido zai yi masifa sai kuma ya wayance amaryaya yayi akai ta ɗan goge kwalla ta ce ya umarce baka san ainihin da na kwana ba yanayi oh ai na san zaki ji daban tunda abin mu na farko bari yanzu maso yake ya kara ba sai dariya ya ce ba laifi ka da sabon shiga daga ni hakki fuskar ta haɗu take sosai don ba ta taɓa tunanin abin da zai ce mata kenan ba Lallai wannan na nuna rashin so da yake mata hawayen da ta goge mamaki ne ya kama shi ba dai laifi ya yi ba kafa su kore shi dan kawansa ya ce in har abba ya koro shi to fa nemi wani gidan wanda wahalar da ya sha zuwan dai ko ta dinga danna mai tuwo ba ruwan da abin da yake so da sauri ya riko ka faɗa ta cikin sanyin murya ya ce wani abin nan miki ta ga kai kawai tana neman fita sake da ta yi cikin sauri ya ɗan rungume da ya ce amarya ki haƙuri in gani sabon shiga ne ba komai nake ganewa ba in ban gidire ba ki dinga haƙuri da ni to sai ne ya kama ta ta girga kai cikin jin haushin kanta ai ta tabbatar bai sanya abin yake ba shi yasa in ba haka me zai sa ya batta cikin sanyi ta ce kai haƙuri ya umar ban san me ya same ni ba murmushi ya ce ni ma ki haƙuri kin ji ta daga kai cikin jin daɗi sai islam da islamiyya ta hafiz saboda yau asabar ta wuce kicin tana haɗa musu abincin rana aminu ne ya shigo kicin ɗin yana kallon kicin ɗin kamar mai neman abu kokumba ɗin da take yankawa ne salad ta ajiye ta kalle shi shi ma kallon ta yake hannunsa a baya ce na ji an ce mata suna so a dinga duba sun suna aiki ne murmushi dai ta ce ba wai a duba mu ba a taya mu muke so ido ya dan ware ce me ta juya kokumba ɗin ta dauko latas ta ce mhm ya koma jikin kofa ya ce shikenan sai mu ce ba da zaman ba sai mun leko mun duba ko ba ta dan turo baki ta ce na yafe ta yin ko lekowa a dinga ta koya ya zo ta bayanta ya dan sa hannu ya zagayo da shi cikinta ya sa kansa akan wuyanta wani abu ne dan ratsa ta ta dan limshe ido kaɗan cikin dan rada yace Ha kawai an sani karatu bayan na gama school karatu ta tambaya cikin mamaki ya dan gyara kansa ce, eh ni kana ban sanya akai na daki da karatu haka ba Juya tana mai kallon mamaki ya dan rungume ta kaɗan yace ba jin kunya in babba kamar ni yana abu kamar yaro ido ta dan ta tace a'a ya sake ta yana murmushi kaɗan kaɗan ta dan ruwa hannunsa tace ni ban kai yaushe kai abu kamar yaro ba kalli na fa a cin gani ina ta neman jinki a jikina wasa da hannunta ta fara yi cikin kunya da ce ni hakan ai daɗi yake min idan sauki ajiya zuciya ce ya sanyi da ina son ɗauke hankalinki kan kowa sai ni gashi ina tsoron kai kake da yaro kika aura da ya fi kula da ke duk inda ta so kar ta dariya kasawa ta yi gani da take dariya ya sa shi ya ce especially wannan gida homin saurayin ake. alhamdulillah to in tsakar gida ku yi hakuri mu kwana nan mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 21 kuma na ƙarshe a cikin wannan labari ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi da kuma da ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata time sharing a gurgurun ku na WhatsApp da